akwai wani aka musu daurin rai da rai ne ma'anar rai da rai ba rana fito wasu a kurkuku sai dai a fito daga wasu wani an masa ɗaurin shekaru wani ma alƙalin ya ɓata fayil ɗin ya ɓata ko alƙalin ya mutu fayil ɗin ya bata yana nan zaune shekara arba'in ba ga man laifin da ba ba yanke masa hukunci ba ba kwanan can baya wata jiha an fito da wani mutum bayan shekara kusan arba'in kurkuku wai kuskure aka yi za a ce to ina za ni mun ra ku kashe rayuwata komai nawa ya kare duniya duk ta tafi abokai sun tafi iyali sun tafi shekara a rayuwa ko kuma a gano ba ka da laifi ina ke wannan a duniya ana a ko ina ana samun wannan kurakura za ka almuhimmu dai in baka samu kanka a nan baka gode wa Allah na uku asibiti wato dan ka ji wa'azi wata ran wa'azi ba sai an ja maka aya ba in ka fita nan ka dinga shiga asibitin kashi kai dubiya kawai ka je kai dubiya ka je gurin masu matsalar spinal cord nan gadon bayan su ya goce likita ya gaya ma har abada ba zai kara zama ba zaka a kwance ki ka je ka tarar da waɗanda suka samu larura an cire musu kafafuwa an rataye kafafuwa ka ga wani an cire hannayen an cire kafafuwa ka je ka tarar da wani kashin ya cire an kawo rodi an sa screw an sa kusa an sa a ciki yanzu makon kashi rodi ne a gurin da rodi ne yake tafiya da kusa da komai da komai ka je ka tarar da wani ainihin wato ga larurar ga rashin kuɗi ga rashin magani an sai da duk gonaki an sai da gidaje masu taimako har sun kare an bashi a nan gurin da akwai wata juji ko wata bola da ake jefa mutum wallahi sai dai ka tarar da su akan bola an yi karu karu an zo an jefa su a bola saboda don ba a jefa mutum a bola ne amma wasu sun gaji da jinyan mutum ya ke warke ya ke mutu kowa ya gaji kawai ba a masa ƙanshin mutuwa ne saboda an san mai rai ba da za ka yi da shi kwanan can baya wasu likitoci suka gayyace na asibitin aminu kano bangaren intestine care unit suka ce malam fatawa muke so kai mana akan karasa wanda yake mutuwa suka ce a wannan fannin namu na intensive care unit wato wurin ko ta kwana ko ta kwana wurin da mutum ya kai masharsha mai yake ke gargara mutum ya kai gargara to wani za a tarar da kwakwalwa da zuciya ne suke mutuwa to wani sai a tara fasantar ɗin mutuwan kwakwalwarsa da fafatin ɗin mutuwan zuciyarsa ya sa ba zai dawo ba wato mutuwar ta kai kamar 99% motsin da yake bai faɗaya a cikin rayuwarsa ba duk asbabul mauti gaba ɗaya sun haɗu bacin a ce zai dawo mai rai ya ci gaba da cikakkiyar rayuwa to wannan ɗan ɗayan da ya rage wanda watakila akan kan oxygen yake ko akan wani inji yake shi yake taimaka masa yake yin motsi da ba wannan injin da tuni ya cika to a iya sa a ɗan butsire wannan dan a huta da kuɗi da ake ta kashewa shi ya ƙarasa iyalansa su huta asibiti ya huta kuɗi da ake ta kashewa a huta shi ma da yake cikin bala'i ya huta na ce a to a bani lokaci ni ma sai na tuntu manyan malam ai karasa mutum ba karama tsari ne kai fatawa dinga karasa mutane rana a kiyama ba wace zo su tara da wanka. wane mutum har ka karasa mutum ya ba harka ce ta gaggawa na ce gaskiya ba iya wannan fatawan ba ni ma a bani lokaci in ka ce aka karasa mutane aka ji aka rubuta shi kai kai fatawa a kowa zuwa karasa shi aka karasa mutum kamar dubu biyar ranar kiyama gawa dubu biyar sun tsaya a gaban ka ta kan makalla duk ya kasa aka ƙara samu ka gaye wannan fatawa ce mai hatsari na ce ku bani lokaci tukun nan cikin wasu malamai a duniya har yanzu su kara gani na ba na je to na ga fatawar su ma malamai sun yi sabani na shi shiga manya-manyan wato shafuka na manyan malaman duniya na ga sun yi sabani masu cewa ƙara san da masu aka ƙara san da nace kawai ni jaba kina ne shuru gani to saboda haka kun ga ashe dan adam rayuwar wannan da kake gani babu asibiti ko kana rayuwa kana shan magani da kana dan gurgurawa to Allah ka gode wa Allah wani ba maganin ga ciwo kuma ba lafiya ko ba kuɗin siyan magani? wani zaka ji an ce kaza ya kamata a canza masa amma za a kashe miliyan kaza sai ya su ta Allah ji kansa wa yake da wannan kuɗin sai je ta zama ya ta jinya haka ya karasa idan ka gama da nan asibitin kashi ka ga darasi to ka wuce asibitin masu yoyon fitsari nan abubakar imam urology din nan kaje nan ka kallo mafi yara da tsofaffi ne gaban mutum ya cike yana yawo da leda wani leda biyu wani yanki an hudo ta tanan ya daina fitsari gurin fitsarin ya toshe wani zai fitsari sai ya yi ta ihu yana tsalle saboda fitowa fitsarin kama ana caccaka masa allura ko ana jinna masa wuta haka yake ji ashe fitsarin nan da kake yi ba karamin alheri bane tutun nan da ka je ka zaga ya fita lafiya ashe ba karamin abu nan bane sai a kai lokacin da sai ka biya kuɗi kai fitsari akwai wani datti da ɗan shekara saba'in da aka shi aka ce yanzu ba zai fitsari ba sai an kashe dubu ɗari bakwai da wani abu kace kaga abin da muke yi da malam kyauta a oh, ashe komai ni'ima ne baka gane ni'ima ne sai babu ita wai wai wai ga kuɗin da za a kashe kafin da ina fitsari so da haka ashe in mutum ya je asibitin yan kuna yan hatsari yan ciwon koda yan wankin koda yan canjin jini ga mutum duk sati ana masa jini game da masu sakila da masu kaza duk waɗannan fa bayan Allah ne fa da Allah ya ɗora musu wannan ciwon kuma duk Allah yana son su fa ko kana ciki ko ba ka ciki ya kamata ka cewa Allah alhamdulillah to sannan yace sai ka tafi kuma gidan mahaukata in ka je gidan mahaukata za ka gane ni'imar hankali masu shaye-shayen kwaya da masu shan sholisho da masu shan wiwi da ma kayan maye wai saboda ranka ya ɓaci ko kana cikin damuwa ka je ka gusar da hankalinka malam sai ka je gidan mahaukata za ka gane ni'imar hankali wani fa in yayi tutu ya bayan gida in ba ɗauke ba cinyewa yake yi hannu yake sawa ya ce a kawo masa gishiri ga wannan tuwo ne kashin da yi idan ba a maza an ɗauke ba ko ba a maza an riƙe hannunsa ba sa hannu zai a ciki ya mai da abinsa ciki ka san ku ai hankali ya tafi a nan wani ka ji yana ƙundi masaɓo, wani ka ga yana kartar jikinsa sai an daddaura hannayen wani ka ga yayi dukun dukun yayi baki kirin gashin kansa ya ya yayi kaza yana wari yana tsami ko baya ji duk fa kawai abu ɗaya suka rasa hankali za gane ashe hankali ba ƙaramin nema ba ne akwai wani malami da ya ɗauki ɗalibansa ana darasi ya ce ku zo mu je gidan mahaukata ku yi kallo don ku gane ni'imar hankali aka ja ka dinga buɗe musu ashe shi ma haukan ashe department department ne wani haukan nasa ya tuburan ne ya fi na wani wani haukan ya fi na wani to da aka kai su wajen ƙarshen mahaukatan sai ji wani a ciki yana cewa yana da cikirinsa yana cewa shi ne Allah shi mahaukacin yana cewa shi ne Allah ga wani mahaukaci ce yana cewa ƙari yana cewa kai shi ne annabi sai ya ihu ya ihu ya ce shi ne annabi shi kuma wani mako yana cewa ƙarya kake kai ba annabi ba ne ah, sai malam ya ce a? Ah, to ku wannan da yake cewa shi annabi ne mun tabbatar mahaukaci ne amma wancan da yake cewa ƙarya yake yi ai yayi hankali da suka ce malam tambaye shi kaji kai ka ce wannan da yake ce annabi ne ka ce ƙarya yake ita eh ice saboda yake sai saboda ban aiko shi ba lalle ga inda hauka yake nan babban eh lalle ga tuburan din nan kai muna cewa a sake ka ashe kai ne babban mahaukacin kai mai ƙarshen ashe to saboda haka mutum ba zai gane ni'ima hankali ba sai ya je gidan mahaukacin ba zai gane ni'imar yanci ba sai ya je kurkuku ba zai gane lafiya ba sai ya je asibiti ba zai gane rai ba sai ya je makabarta sannan ba zai gane amfanin ido ba da ni'imar ido ba sai ya je unguwar makafi ko ya je garin makafi ko ya ga wata makaho shi makahon nan ya yadda kaddara ce ido kuma Allah ya dauke kuma ya yadda ya gamsu yana rayuwarsa a haka wani haka yake karatu wani haka yake ilimi wani haka yake aure wani haka yake haihuwa wani haka yake komai ya ma haƙura da idan ko addu'a yake baya roƙon ido ya bar wannan kuma da ana sai da shi ko nawa zai siya amma ya haƙura kai naka ga kanan kar ana kallon ba ka shi Allah bai maka komai ba bayan har yanzu baka ga na siyawa ba shi sa ka ce in kana son ka san me Allah bai baka ba ka fara lissafa abin da ya baka wanda ba a siya da kuɗi ka lissafa abin da Allah ya baka wanda kuɗi baya siya duk kasuwan nan babu irin babu na siyan wasa baka taba ji a rediyo ana tallan jama'a ga ido tabo ne na wani kamfani wanda suka tabbata sun zama sun makance ga idan siyarwa maka ce baka da kuɗi kuma ka ce kai ba a kyautata maka ba ije sannan ka tafi wajen marasa yatsu waɗanda Allah ya jarfe da ciwon kufurta wani kaga yana kumbura wani kaga Allah ya jarabce shi yatsunsa gaba gaba suna cicirewa kuma yana rayuwarsa yana jin daɗin sa har sarki har da hakimai har mai unguwa malam sun karɓi kaddara sun yadda da Allah sun imani da Allah suna aure suna aurewa suna kasuwanci suna sana'a ba su da wata damuwa sun san Allah ne jarace su kuma sun yi haƙuri sun karɓa. ha asibiti ake da shi ko asibitin kutare malam ko Allah ya jarce ka ya kamata ka ce masa alhamdulillah balle kai haka ya tsunka ka jisi biyar suna mu amma mu ce jobe da komai ka je ka tarar da wani shi kuma kafa ya rasa Gurgumi. amma a haka har sarauta ake ana kiransa sarkin guragu kuma yana tajin daɗi da hakimin guragu da shugaban sakataren kungiyar guragu a haka yake rayuwarsa cikin farin ciki da jin daɗi da alfahari da aure da kasuwanci da sana'a har da karatu wani ma ya karatu ya zama doctor ya zama professor a haka bai jin wata damuwa a ransa ya sallama ya yarda da abin da Allah ya yanke masa na hukunci ya karɓi wannan hukuncin Allah yana rayuwa a haka ko ka shigo wannan layin ya kamata ka ce Allah alhamdulillah balle baka ci ka je ka tarar da wani yin magana nan da muke baya shi shi in yi ba za a ji ba shi kuma in aka yi ba zai ji ba amma ya karɓi hakan ya yadda da hakan ya gamsu da hakan yana rayuwa a haka bai cewa Allah bai goge ba ya yadda da wannan yanzu kada ke waɗancan hudu kada da wani hudu ba ka samu takwas ba to shi yasa ko ina ko a bakin kura kake kace alhamdulillah ka yadda da yadda Allah ya ka gamsu da yadda Allah ya ka ka karbi yadda Allah ya ka shi yasa annabi alaihi salatu wasallam ya koya mana neman tsari da wasu abubuwa guda 24 akwai takwas a cikin hadisi daya Allahumma na'udzuka min alhammi hammi wal hazan wa a'udhu bika min alajazi wal kasal wa a'udhu bika min aljubni wal bukhl wa uzurka min galibati daini wa qahrir rijali wadannan abubuwa guda takwas suna cikuikuye su daure rayuwar ɗan adam idan Allah ya cire maka su a rayuwarka ta yau da gobe to zaka ji daɗin dadin ka ko ka da shi alham damuwa bacin rai baƙin ciki akan wani abu da ya wuce Hazal baƙin ciki akan wani abin da yake ake ciki yanzu wani abin da yake cikin baya ma daɗi wani abin da ya wuce bai maka daɗi ba to in ka haɗa rashin jin daɗin jiya ya haɗu da na yau da kuma jin daɗin abin da zai zo a gaba wanda bai maka daɗi kai ya faru tsoron in kaza ya faru ba zan ji daɗi ba ka ka haɗa bakin ciki wanda ya wuce da wanda ake ciki da mai zuwa min alhamu wal hazani wa min al ajazi Allah ya jirabce ka da ajir kai wato kasashe ne ka mai da kanka baya ka mai da kanka ba kowa ba ka mai da kanka kaskantacce ba ka jin akwai wani abu da Allah ya maka wanda za ka ji daɗi ka ɗaga hannu ka cewa Allah ka gode fi kake kai ba ka samu komai ba kamar an raba babu kai ko an baya babu kai ko kai baka samu ba ko an ba wani naka min al wal kasal kenan al-kasal mutun ya zamo bai da kwazo bai da hirim bai da himma yanzu mafi yau abin da ya cuci matasan mu kenan kasar mutum ba zai dage ya tashi ya yi addu'a ya tafi kasuwa ya tafi gona ya tafi makaranta akwai wani yake wani makocinsa wajen a ta mata ce makociyarsa ce yace karfe uku dare take tashin 'ya'yanta suna yin karatu duk karatun da aka yi musu da boko sai sun biya sannan su ɗauko ƙur'ani ta ce saboda in kuka yi bacci yanzu ba za ku yi shi a gaba ba in kun ji daɗi yanzu ba za ku ji shi gaba ba in kun huta yanzu ba za ku ba a samun hutu da hutu ba a samun jin daɗi da jin daɗi sai an sha wahala ake jin daɗi sai an dage ake kawa ga muradi to da yake tambayar ta ce ta zauna a wani gari can a kudanci ta ce haka suke tashin yayan su tsakar dare su ce ku tashi ku nemi duniya in ba ku tashi kun nema ba shi kenan ba za ku samu ba domin za ka ga samarin mu sai ka ga yaro har ai sallah asuba yana bacci ba dole ku ta kwashe mana kaji ba ku ta cire mana karafuna da abin din da wanki da guga da abin nan eh, da takalma da sauransu ba kana son ka sa riga mai kyau baka sana'a kana son ka riƙe waya mai kyau baka sana'a kana son ka sa gizina ba sana'a dan lifan din kana son ka hau ba sana'a yan buji wacce kana son ka aure ta ba sana'a hmm? sallah ta zo kana son ka dan sa agogo na, ka dan rike wayan nan dan android din amma ba sana'a to dole kajin mutanen unguwa da kayan mutanen unguwa su shiga uku saboda haka wannan ajizu da kasar din sai matasa sun tayi sun yake su ba'udhu bika min al-jubn wal bukhl al-jubn tsoro mutum ya sa tsoro a ransa ya kasu sa jarumta da ƙarfin hali da dagewa da cijewa da dagewa da tsayawa tsayin daka domin a kai ga muradi a kai ga bukata a kai ga abin da ake bukata in ilimi kake yi ka yi da gaske in kuɗi kake nema ka yi da gaske in karatu kake ka yi da gaske ba da haka zo ka tara samari a cikin gida ba ba mai yin komai in sai ka ga yaro wai ya ƙi yin komai wai karatu yake ana karatu ba a sana'a ba a aikin yi sai ka zo ka zauna har shekara 23 babanka yana baka tuwo kuma zai tashi da asuba ana shara wa a ɗauko mai shara a gidanku ina mamaki mutum yana da samari da ƴan mata a gidansa wai ɗauko mai yin aiki su aiki ne suke waɗannan mutum ya ci tuwo wai ya je ya aje kwanan wa kuma a karɓa ai baka isa ba ka ci tuwo kuma ka kawo baba ka kwanan ta wanke na farko ba tuwon tuwonka bane kuma kwanan ma sai an wanke ba kowa ya ɗauko faranti ya ci abinci ya mai da shi cikin kwando yadda ya ɗauko shi ya je ya wanke duk wanda ya shiga ban ya wanke ban duk wanda ya tashi ya share gidansa a yi musu tsari ko kai za ka share gida yau gobe wannan zai yi ka share kofar gida ka yi kaza su saba da aiki amma wala baka saba ya aika da irin waɗannan ayyukan batun suna gida ba shi ne za su tayi su ga yaro har ya kai shekara ashirin da biyar bai fara mallaka dubu ɗaya ba ka shekara sha bakwai kana karatu wai kuma ka zo ka shekara goma kana neman aiki baka samu ba akwai wanda ya ce mun tun da ya gama digiri wa shekararsa goma duk inda ya ji ana neman aiki ya kai takardar bai samu bari ce yanzu kai ka shekara 6334 system kai shida a primary kai shida a secondary karama da babba kai huda a kalla a university kai NYSC shekara daya kuma ka zo ka shekara goma kana neman aiki to mai rage ma rayuwarka in saura shekara nawa ka mutu ma kuna gaba daya ne. wace irin wani irin uh, shiriri ta ce wannan kai ba abu da zaka iya a duniya sai ka samu aiki da takaddaka baka iya kirkira ba baka iya fasaha ba yanzu zaka ga ko social media din in ka duba wasu kasashe suna amfani da su ne wajen neman kuɗi amma mu namu kan badala mafi yawa ake amfani da su wani zaka ga bakanike ne sai ka ga yana amfani da social media yana nuna sana'a. da yadda ya kware wani za ga oda kaya yake wani sai da kaya yake wani basira gare shi har ya tallata ta a duniya har a santa yana samun kuɗi amma mafi yawan ka duba shafukanmu daga batsa sai baɗala sai zage-zage sai cin mutunci sai kage sai sharri sai kaza sai kaza ita ga mutum da ya fara baya shekara sai alhakin wani ya faɗa masa sai ga an rufe shafin an kama shi saboda alhakin mutane ke ta tarawa yanzu wani kawai fa dan ya samu followers kawai sai ya rubuta ya ce malam wani ya mutu Allah ji kansa wai saboda kawai fa yawa malamin wai malamin wani ya mutu har ya kakkawo mutane kakawo kakkawo gawawaki ya yi har hada ya je ya kakkawo ya ce ai waɗannan duk ta'aziyya ake ta yi kawai don ya samu kolos ya tada hankalin masoya ya ɓata wa masoya ya faranta bakan masu baki abin nan wani kuma ya haɗa wani da wani faɗa ya ɗauko magana wane ya liƙa ce wane fa da yake magana fa da wane yake sai ya kawo hoton wane ya masa haka sai ya kawo wani zai masa haka sai ya dora a kai wai da haka yake neman kuɗi sai za a ci gaba min al-ajiz wal kasar kenan wa min al-jubn wal bukhl wa min galibati ad-dayn galibati ad-dayn mutum ya ta cin bashi ka ci bashi kai aure ka ci bashi ka sai mota ka ci bashi ka sai babur ka ci bashi ka sai waya ka ci bashi duk bashin naka ba na larura duk na jin daɗi ne ka ci ci basukan mutane ka kasa biya dole kai ta ɓoye ɓoye kai ta guje guje kai ta rafa raɓe kai ta neman ka wa ƙaharin rijal duk abinda mazaje suke kai ne a baya a karatu kai ne a baya a sallah komai abin kirki da ake ba sunanka ana hadda ba kai ana taun gaba ba kai ana kasuwa ba kai ana gona ba kai ana noma ba kai ana kiwo ba kai ana kasuwanci ba kai kana zaune kana jira baban kai kawo mato ajiz wal kasal kenan wal jubn wal bukhl wa galibat ad-dayn wa qahr ar-rijal karba Allah an gama da kai da kawo ka sun wuce aka ka fara kallon yayin unguwa kuma ka ga wata ta isa aure kuma baka da kuɗi baka da abinci a maka aure rigima a maka ba aure rigima na maka aure ba ka da sana da zaka ci da matar ya za a yi to kuma an baka ba aure ka damu yayan unguwa kuma an maka aure matsala kuma wani ya je ya dage ya yo kudi ya zo unguwa kuma ya zama abokin faɗan ƙarya ne wallahi ba ta taɓa ba akwai matsala shi sa da ya faɗi waɗannan takwas ya ce ana zuka min zawali wacce wata hawulu tuka wa fujati ni'imatika wa jami'i sakhatika sai ka wannan addu'a Allah ni'imar da kai mana Allah kakkasa ta gushi a'udhu bika min zawali ni'imatika wa fujati ni'imatika Allah kaka jiyo ko mana da fushinka da azabarka azaba Allah ta zo ta hana ka ci gaba ka fada cikin wani abu da kai mara kyau ko ta jaraba ta zo ta shiga cikin rayuwarka wa jami'i ka. Allah duk wani fushi naka kai faɗo mana wata hawula tuka muna cikin daidai muna cikin daɗi muna cikin farin ciki muna cikin ni'ima ko ta addini ko ta kuɗi ko ta mulki Allah ka juya ta mu dawo ƙasa ka ce Allah ya tsare ka wannan sai kuma ka sake neman tsarin hudu alawun zuta min jahadil bala wa daraki shaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da jahadil bala iya zo ya sassake ka ya jijjiga ka ya ramar da kai ya tsukar da kai ya yi sa ka kai laushi jihadil bala darakin shaƙa ce ya fada cikin taɓewa wa su'il qada abu mara daɗi ya ta samun ka wa shamatatil a'da haka kai makiya suna ma dariya shi sa ki ji Allah tsare mu dariyar ka shine wanda yake kuka in kana yin dariya in kana dariya yana kuka duk abin da zai saka dariya to shi kuka zai sashi duk abin da zai saka kuka to shi kuma dariya zai sashi shi sa ce min wa matatil a'da to kaga wannan hudun da wannan hudun da wancan takwas din ka hada an samu nawa goma sha shida suna uzu bika min ilimin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a'u la yusma wa min salatin la tanfa wa min salatin la tufa Allah ka tsare mu da ilimin da ba shi da amfani shi akwai ilimin amfani akwai mara amfani wa min qalbin la yakhsha da zuciyar da ba ta tsoron Allah wa min nafsin la tashba da kuma ran da ba ta koshi ai ta ba mutum amma yanzu bai koshi ba wa min da'awatin la yustajabu laha da addu'ar da ba a amsawa wa min salatin la turfa da kuma sallar da ba a daga ta zuwa sama kai sallah abin maka ita anan sai kuma shida alauna uzubika min jaru su Allah ka tsere ni daga mugun makoci shi mugun makoci ka Allah Allah raba ka dai kawai da mugun makoci Allah tsere mu da mugun makoci shi mugun makoci in kana da shi abokin rigima makani, in ba ka da shi ma abokin rigima makani. duk abin da kai shi ka cuce shi in talauci ne ce kana damunsa da talauci in arziki ne ce kana damunsa da arziki in tari kai ya ji in motsi kai ka ji sun labarin gidanka da na yayanka da na matanka mara kyau ya rike wani neman aure za a zo ma shi zai jike mutumin ya gudu kai yanzu ka zo ka haɗa kai da zuriya wannan gidan ka san ko wannan kai wannan gidan ba ba kai baban faran nan ba faɗa suka yi fata sa ba fata uwar ta ture ba shi kuma ture mata dan kwali kullun nan faɗan ke hana mu bacci sai kori da sharri da gaskiya duka zai haɗa ya ta koran maka mutanen arziki cikin jarusu jarusu ike na ko sai wanne min jarusu wa min zaujin tushayibu ne kabilar yace kuma a jarabce ka da masifaffiyar matar da za ta sa kai furfura kafin lokacin furfura wa min ya yakuna alayya azaba wa min ya kuna alayya rabba wa min khalilin makir da fanaha, وقلبه يرعاني إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أضاءها yace mugun makoci da kuma kangararren ɗa kuma ina son sa wato ba za ka gane musifa ba sai Allah ya sa ɗanka kangararre ne kuma ka ji a ‘ya'yanka ba wanda kake so irinsa ba wanda ya sai masa faɗa unguwa ba wanda ya sai kawo maka laifinsa ɗana kawai aka tsana in shan ƙwaya ne ɗana ne kawai ke sha in sata ne shi kaɗai ke sata shi kaɗai ne ba zuwa makaranta ko shi kaɗai ne ɗan iska duk ba ga iskan unguwa ba sai iya ɗana to ina wanka dan ɗana ya iskanci ya je ya kai mana musifa kenan ba ka san a taimaka maka wajen tarbiyyarsa ya je sata ka je ka biya a kai shi wajen 'yan sanda ka karɓo shi shi ne waladin ya kuna alayya rabba kana bin ɗan maimakon shi ya je kai kake bin sa kama abin nan ka kai shi makaranta ka biya man makaranta ya yi karatu ya yi ilimi ya kaza amma baya maka biyayya baya girma baka baya maka ladabi amma baka saka ji an faɗi sa to wannan shi ma abin neman tsari ne zaujin sha'ibu ne kabila al-mashib masifaffiyar matar da za ta kirkiro min da furfura matar da musifaffiya ce bala'iyya ce kuma Allah ya jarabce ka da santa haka ba ka ganin laifin ta ta azabtar da kai ta wahalar da kai ta abin amma ba ka san ka ji laifin ta sai ya ce kuma da abokina na kusa da ni amma mugu ne Idan sana kallo na zuciyarsa na bibiyata in ya gane abin kirki sai ya shuru in ya gane abin kuskure sai ita Ir a hasanatan da fanaha wa a a azaaha waɗannan duka abubuwa ne da suke kawo mutum cikas a cikin rayuwa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sa mana so cikin addu'o'i in ka riƙe waɗannan addu'o'i kullum kana yi in Allah ya cire maka waɗannan abubuwan guda ashirin da shida daga rayuwarka wallahi zaka ji rayuwarka fes cikin daɗi shi sa yake al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if mu'mini mai karfin imani shi Allah ya fito daga mu'minin da ba shi da karfin imani ba na nufin karfin jiki ba karfin imani karfin abin da zai hankada ka zuwa ga bin Allah abin da zai hankada ka zuwa ga barin abin da Allah ya hana sai ce ihris ala ma yanfa'uka kai kokari ka mai da hankali akan duk abin da zai amfane ka ku duba wani irin sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ihris kai kwadai ala ma yanfa'uka su abubuwa a duniya kashi uku ne akwai ma yanfa'u akwai ma yaduru akwai ma la yanfa'u wa la yaduru abubuwan duniya akwai mai amfani akwai mai cutarwa akwai mara amfani mara cutarwa akwai kuma mai amfani akwai mai cutarwa akwai mara amfani da cutarwa to shi annabi sallallahu alaihi wasallam zaba maka ɗaya a ciki yace iris alama uka to shi wa uka din an aje biyu kenan an aje abinda bai da amfani bai cutarwa an aje kuma abin da yake cutarwa sai aka ɗaukar maka mai amfani to shi ko mai amfanin shi ma kashi biyu ne akwai mai amfani a duniya akwai mai amfani a lahira to duka suna ciki sannan su ma akwai mai dogon amfani akwai mai gajeren amfani akwai wanda annafuhu qatir ne wanda nafuhu muta'addi ne akwai wanda amfaninsa kai kadai zai shafa ka maka tashi kai ta sallah kai ta azumi kanka kakewa akwai kuma amfanin da zai tsallaka zuwa ga wani kamar karantarwa ilmantarwa ba da sadaka gina rijiya masallaci asibiti wannan aikin alheri ne kai amma wani ne yake amfana shine annafa'ul muta'addi wancan annafa'ul qasir abinda kanka zai tsaya annafa'ul muta'addi abinda zai tsallaka zuwa ga wani to kuma akwai annafa'ul ukhrawi akwai annafa'ul dunawi akwai wanda zai amfane ka a duniya akwai wanda zai amfane ka a lahira sannan akwai nafi akwai amfa akwai lokacin da mai amfani da mafi amfani za su haɗu sai ka ɗauki mafi amfani ka aje mai amfani akwai wanda amfanin sa a duniya ne kawai akwai wanda amfanin sa a lahira ne kawai akwai wanda amfanin sa a duniya da lahira ne akwai mai amfani akwai mai amfani mai dogon amfani mai tsallakawa zuwa ga wani akwai mai amfani da yake tsayawa a kanka akwai kuma mai amfanin da amfanin sa zai tafi da kai har lahira Allah ya fa'uka. sai ce wasta in billah da abin da za ka yi ka sa Allah ka nemi taimakon Allah ka ce Allah kasuwanci nake ka shiga lamarin sana'a nake ka shiga lamarin neman ilimi nake ka shiga lamarin kasuwanci nake ka shiga lamarin duk abin da za ka kaka manta da Allah ka sa Allah kaka sa boka kaka sa camfi kaka sa tsafi kaka sa shiririta ka sa Allah don komai taskasa tana gurin Allah wasta in billah sai ce wala ta'jiz kada ka sare kada ka gajiya kakka kare kakka nawa kakka ci ai ba mu a ciki a da kai bari ba zan samu ba za ka samu karfafa zuciyarka sa karfi a zuciyarka sa hope sa imani ƙara karfin imaninka kakka sare kakka kare kakka nawa arzikin nan ba a goshin kowa yake a rubuce ba naka ma yana tafi ɗaukakan na akwai taka buwayen na akwai taka izzan na akwai taka matsayi na akwai naka girman na akwai naka ɗaukakan nan ma akwai taka wala ta'jil wa in asabaka shay'un wala ta law idan wani abu yazo ya same ka baka ji dadin sa ba saka ce kash ina ma ban yi kaza ba ina ma da kaza ne kash ina ma ban yi kaza ba ina ma wani fa kaga sai yayi dogo tafiya a rayuwarsa sai yazo yana nadama wai ina ma ban zama malami ba wani zai ce ina ma ban zama dan kasuwa ba wani ce ina ma ni ba mu haka aka yi ne mutum farko ina ma ni ba mu haka nake ba ina ma ban biyo wannan hanyar ba malam duk inda kaga Allah ya dora ka kuma ka kana cin nasara nan yafi dacewa da kai dage cije tsaya kafe anan inda aka san ka tsaya anan abinda Allah ya dauka ka da shi rike shi abinda Allah ya martaba ka da shi rike shi abinda Allah ya baka girma da shi rike shi kakkare na wannan wanda Allah ya baka nan ne daukaka ka nan ne girman ka nan ne buwa ka nan ne darajar ka ka rike shi da kyau kuma ka tsaya akai fa inna law yace qul qadarullahi wa ma sha'a fa'al kace eh haka Allah ya so haka Allah ya kaddara wala ta qul law ce ina ma zai fa inna law tabtahu amala shaitan? domin lau takan buɗe mutum kofar shaytan shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku mumini da kuke ganin sa mutum yana da imani rayuwarsa kullu a cikin daɗi take ajaban li amri almu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa zalika li ahadin illa lilmumin mu'min in asabahu sarra'u shakar wa kana khairan la wa in asabahu darra'u sabar wa kana khairan la wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min manzo Allah yace ku yi mamakin mumini ku yi mamakin mumini yace al'amarin mumini duka alheri ne idan ya samu sai ce alhamdulillah alhamdulillah sai ta zame masa ne in ya rasa sai ya haƙuri haƙuri sai zama masa ne haƙuri da godiya ya duka ibada ne idan mutum ya samu ya godiya ya yi ibada idan ya rasa ya haƙuri ya yi ibada da aka yi ce mumini kulla cin ibada yake in ya samu Allah ne sai gode masa in ya rasa Allah ne sai iya haƙuri. to kuma Allah ya faɗa a alqur'ani ba zai tozarta mai haƙuri ba ba zai tozarta mai godiya ba mai godiya da mai haƙuri ba sa tabewa kuma imani da Allah ya raba shi biyu sai ya zuba kaso hamsin a cikin sai ya zuba kaso hamsin a cikin godiya saboda ba kowa ba ne Allah yake bashi ya ce ya gode ba kuma kowa ne ba yake rasawa ya hakuri. wani jarabawarsa an hana shi ya kasa hakuri, wani an bashi ya ƙi godiya abinda kai kake burin ka samu wani ya samu yana cewa Allah bai ishe shi ba abinda kai ko baka samu wanda kake da shi wani so yake izo matsayin ka ma in ya zo matsayin ka ya gode wa Allah ta kuma kana matsayin ka ka gode wa Allah to da ka ƴan uwa wannan abin zai sa mana farin ciki zai yi mana damuwa zai yi mana bakin ciki za mu tsaya mu dage mu cije mu tsaya mu addu'a mu nema mu dage mu yi haƙuri mu tsaya akan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu na tauhidin kadaita Allah a cikin cewa shi yake gudanar da komai shi ya mallaki komai komai nasa ne ya san komai ya rubuta komai ya halicci komai ya ga dama sana'u ba suke faruwa haka duk da Allah ya mana mun karba hannu biyu mun gode masa mun yi farin ciki mun ji daɗi haka da mu da iyalanmu da matanmu da ƴaƴanmu da zuriyarmu da kabilanmu da yaranmu da danginmu da ƙasarmu da garinmu duka mai da Allah ya mu muna gode masa muna kuma neman ƙarin falalarsa abinda muke da shi mun gode wanda bamu da shi muna roƙon Allah ya kawo mana to da wannan ne sai ka dinga jin farin ciki amma kullun kana kallon abinda baka da shi zaka manta wanda kake da shi in ka manta wanda kake da shi to wannan wanda kake da shi shine ba shi da shi yanzu ka je Sudan za abin da baka tausayi musulmi ne zai ɗau bindiga harba musulmi sai da aka roƙe su da azumi don Allah ku ɗan daina kashe juna a bari su gama azumi ya ku ci gaba da kashewa a bari a yi sallah sai bayan sallah aka roƙe su da kyar aka ɗan ba da hutun kisan kai tun da azumi ya zo da Allah a daina kashe juna haka dan jira azumi ya wuce azumi ya wuce kuwa wasu ma suna bikin sallah aka jefa musu ba Libya da abubuwa suka karye a Libya sai suka kai ana sai da mutum ni ma abin nan ko wani yaron ma an sai da shi a can ni na biya kuɗi aka fasafo shi ya zo ya ce mana zai tafi neman kuɗi libya aka aka da shi ya ce shi neman kuɗi a wani Allah ya kiyaye ya ɗau kasa ya tafi sai da ana yaƙin nan sai aka bugo mana waya an sai da shi wanda ya sai da shi ɗin ya ga yana yawan kuka ya bubbuge shi ya sa shi ya bara kumi abinci sai ce to kai kana da kuɗi ne in kana da kuɗi siyan ka ne ka gaya wa iyayenka in za su biya ni kuɗin da na siye ka sai su fansa sai ka tafi gida to shi ne ya bugo waya da Allah ce maka a siyo shi ni da mahaifinsa muka da kafa muka ce munki aka dinga lallashi don Allah ba shi yaji a tafi neman kuɗi ba ta gani ya sa wato sai kana gwanin kano ba ka da shi wani yau yake a kana ka tafi ana yaƙi ka ce ka tafi neman kuɗi suka tsara ta sahara nan ba suka ratsa wanda idan mota ta mutu a nan sai dai a tare da gawar ruwa ma babu na sha yi ruwa ƙari aka muka yi karo karo aka yi karo karo aka kai a karo karo suka turo a kawo muka tura musu da ya ka siyo shi shi ne ya dawo gida a ƙarfi musifa ta kai musifa a ce wannan zamanin ana cirkin na da ake cirkin akuya ana kasa shi a gefen titi ce rankwashe ka ji ko da kwari kai je sai mara kwari da kikirjin ka ji kana tari ko kana shan kwaya kai je sai dan kwaya ka sai masa aiki jama'a mu gode wa Allah kuma mu roki Allah ya gyara mana kasan mu ya gyara mana shugabannin mu ya gyara mana malaman mu ya gyara mana matasan mu masu shan kwaya matasan mu Allah ya shirye su su daina wanda ba sa sha kada Allah ya sa su sha masu sana'a Allah ya albarka a sana'ar su marasa sana'a Allah ya ba su sana'a waɗanda suke da suke karatu Allah ya bude musu kwakwalen su dinga ganewa wanda ba sa yi Allah ya sa su yi waɗanda suke wato kan tafarki madaidaici Allah ya ƙara musu dagewa wanda suka karkace Allah ya shiryar da su waɗanda suke masu ladabi da biyayya lafiya da tarbiyya Allah ya tsare musu wanda ba su da shi Allah ya ba su masu ciwo a cikin su da rashin lafiya Allah ya yi musu masu lafiya Allah ya tsare musu lafiya waɗanda ba su da abin yi ba su da sana'a Allah ya ba su sana'a masu sana'a kuma Allah ya tsare musu sana'a ya sa musu albarka to wannan haka za mu ta addu'a shugabannin mu karkatattu wasgararru Allah shirya mana da su tusa musu tausayi da rahama da jin kai da afuwa da adalci waɗanda kuma suke da shi Allah ya ba su wannan malaman mu Allah ya ƙara musu tsoron Allah da haƙuri da juriya da karantarwa da wa'azi da ilmantarwa talaka talakawan mu Allah ya haɗa mu kanmu gaba gidi a akan tafarki madaidaici matan mu Allah ya musu albarka da ƴaƴan mu Allah ya musu albarka gidajen mu kasuwancin mu sana'an mu kiwon mu noman mu duka komai namu Allah ya masa albarka Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada inda aka yi kuskure ko sun tuba harshe Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk